بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da nawa ashirin da biyar ashirin da biyar ashirin da biyar ga watan da watan sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya makon da ya gabata idan ba a manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf wato ulaika allazina haqqa ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an lima kanu ya'malun yau kuma za mu tafi farkon aya ta 15 sha da Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصل أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Ubangiji ta'ala ce wa wasainal insana hakika bin yi wasiti da ɗan adam lafazin al'insan a nan ya shafi kowa da kowa dukkan bil'adama mace ko namiji ubangiji ya yi wasiti zuwa gare shi ihsanan ya zama mai kyautatawa bi walidaihi game da mahaifansa ubangiji ya yi wasiti na yin ihsani wato kenan al-insana ya zama shine al-maf'ulul awwal na fi'ilun wasa da ke cikin wasfaina ihsanan shine al-maf'ulus sani. ubangiji ya yi wasicin kyautatawa wa ɗan adam game da mahaifinsa ɗan adam ya zama mai kyautatawa da yin ihsani game da mahaifinsa waɗansu malaman suka ce a'a lafazin wasa ya yi ta'addi ne zuwa ga maf'uli guda ɗaya shine wasailal insana mun yi wa ɗan adam wasiki bil walidaini game da mahaifansa sai zanto din nan ihsanan wato kenan isa an za ihsanin wasici na kyautatawa idan kuma mun dauki wata qira'ar wa ita ce wa wasailal insana bi walidayhi husna sai zanto wa wasailal insana bi walidayhi isa an za husnin da al-husnu da al-ihsan dukkan su dai suna nufin kyautatawa wato yiwa mahaifa abin da zai dakata musu rai ne santar abin da zai bakanta musu rai wannan abin magana ce ko aiki duk abin da in ka faɗa da baka magana ce mai daɗi da za ta faranta musu rai an yi maka horo da yinsa duk abin da in ka aikata daga banka zai daɗaɗa musu rai an yi maka umarni da ka yi shi abin da ko duk zai bakanta musu rai sawa'un ya zama magana ce ta baka ko aiki na daga bai to an hana ka yi domin ya ci karo da ihsanin da Allah ya ce kai wa mahaifanka to sai dai abinda suke so din da abinda suke ki din dukkan shi za a auna shi ne a ma'auni na shari'a Da wani lokaci ta iya yi wa iyaye na son ka musu abinda Allah baya so manzon Allah baya so to anan sai a fifita abinda Allah ke so ba abinda su iyaye suke so ba wani lokaci iyaye suna son ka bar Abin da Allah yake son ka yi shi manzon Allah ke son ka yi amma su suna son ka bari to anan ma idan an dora a kele an hango haka to sai dai a ba su hakuri dole bawa ya ba abinda Allah yake so ya ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so ko da iyayen su ba so ina fata an fahimta dukkan dangin wajibi ko iyaye sun so ko ba su so ba za ka yi dukkan dangin mustahabi ko sun so ko ba su so ba za ka yi amma dukkan dangin haramun ko sun ce yi ba za ka yi ba dan Allah ce wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bi ma laysa laka bi ilmun fala tusihuhuma ma'ana dai ba shi halatta ka bi su cikin abin da yake saban Allah ne dan manzo Allah ce inna mata'atu bil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake na daidai bisa ga shari'a Allah ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha mahaifiyarsa hamalatu ta dauki cikin sa kurhan wato cikin wahala da kunci wa wada'atu kuma ta haife shi kurhan haka dai a cikin wahala da kunci haka wannan kira'ar take a wata kira'ar wa hamalatu ummuhu karhan wa wada'atu karha lafazin al-karhu da lafazin al-kurhu wadansu malamai suka ce dun ma'anar aya daya kamar ka ce da kuma ad Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba هو الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ko wa alima anna fikum du'fa duka ɗaya ne da az-za'fu da ba ma'anarsa da yana nufin rauni kamar yadda zaka sai alfaqaru da alfuquru duka da nufin talauci alfaqaru talauci alfuquru talauci Allah raba mu da talauci amma fadin shi da zan mama ya fi wahala alfuqru ma'anarsa daya waɗansu malaman suka ce a'a akwai bambanci ɗan kankani ba kowa ke gane shi ba sai wanda ya bincike cikin harshen larabci akan ce alkarhu ga kuncin da yake wato ainihin dan adam baya san shi abu ne mai kunci ya same ka amma baka da sha'awar shi baka da bukatar sa amma akan ce alkurhu ga kuncin da abin da yake duk da ya kuntata maka amma kuma kana so da akwai wani alkhairi tattare da shi duk inda kaga an kawo alkarhu tilasta ka akai baka so qul amtiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin aka ce da munafikai ku ciyar da kun da kun ki dole sai kun ko ba za a karba ba kaga anan ba akan san su bane ba an gane ku bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa ba wannan muka bala wajen wanda afa gani dinillahi yabguna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan taw'an wa karhan kaga anan karhu cikin abin da mutum baya so kenan amma kaga wahala da ake sha a wajen jihadi duk mummuni na gari yana so ko baya so akwai wahala amma mutum yana so dan haka sai aka ce masa kurhu kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum to nan gurin ma wahalar da mace take sha lokacin da take da juna biyu da wahalar da take sha wajen nakuda tana jin daɗin wannan akwai wahala amma kuma akwai jin daɗi saboda za ta samu ɗa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamduhu wa fisaluhu 30 shahra amma dai abinda waɗansu malamai suka ce duk ɗaya ne tsakanin damma da fataha waɗansu suka ce a fataha daban damma daban wannan dai bambancewar kusan zance da ya fi cikin zantuka na malaman lugha na harshen larabci kenan a bisa ga wannan kira'a amman hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha mahaifiyarsa ta dauke shi cikin wahala lokacin da take dauke da cikin sa ga mabas ga amai ga rashin barci ga rashin jin daɗi sannan wa su kurha lokacin kuma da ta zo haihuwa na nan gurin ma akwai wahala amma irin wahalar da tana jin ɗanɗananta domin idan ta haihu kuma tana fatan su sake samun wani ɗan nan gaba ba ta cewa daga wannan shi kenan an kare wannan wahalar ba ta sa ta ɗauki matakin nan gaba kar ta kara haihuwa wata ma har tsiran haihuwa suke ita da kishiya duk wahalar da ta wajen ɗaukan ciki da wahalar da ta wajen haihuwa ba za ta manta da ita ne bayan ta sauke yara wannan ita ce alkuru wannan ana tana wasa ne cewa mahaifin shi ta ɗauke shi tana cikin wahala lokacin da take da cikin sa ta zo haihuwarsa kuma a cikin wahala a shi ya kamata ya sakan ya mata ta hanyar da'a da biyayya sai dai an jingina wahala zuwa ga mahaifiya saboda ta fi mahaifi shan wahala shi mahaifi kila yakan sha wahala amma minan nahiyatul maddiya wajen kashe kuɗi ne kawo kaza kawo kaza kawo kaza amma ita sukan sha wahala a jikinta wahalar duka kuwa ta fi wahalar kuɗi zama wahala shi yasa a nan sai aka manta da mahaifin ba a ambaci wahalar da yake sha ba aka ambaci mahaifiya dan saboda wahalar da take sha ta tsara ta mahaifi kai kowa abin da zaka saya ba shine zaka sai pampers ba zaka sai madara su zaka sai menene ba shikenan ba ya kare to amma ita kuma wahala a cikin ta tun yana dan yana ta buɗa mata ciki yana ta buɗa mata mahaifa yana ta buɗa mata mahaifa tun ba a gane wancan tana da juna biyu har gane tana da juna biyu to kaga wannan wahala ce to wannan kadai ya ita sa da ya kyautata wa mahaifiyarsa ya ji kanta ya ji tausayinta ya kula da haƙƙinta ya yi mata ladabi ya yi mata biyayya duk dan arziki ya kamata ya haka wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahar wa hamluhu daukan cikinsa wa fisaluhu da kuma shayar da shi zuwa yayi shi 30 shaharan watanni 30 yake yi amruhu wa fisaluhu 30 shahra wato daukan ciki watannin da zai a ciki da kuma watanni da za a yi na shayar da shi za ka samu cewa wata talatin ne cif cif shi ne talatin shahara wannan aya idan an haɗa ta da ayar da ke cikin sunan luqman da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa fisaluhu fi amain an iskurli wa liwalidayka ilayya al-masir da wanda take cikin suratul baqara wanda makamanciyar ta cikin suratul luqman ne ta fuskar ma'ana والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين liman arada an يتم rida'a idan an هذا wannan ayoyi tare da wannan da suke cikin sutul ahqaf sai a fita da sakamakon cewa a ce mafi karancin lokaci da ciki yake a haife shi shine wata shida abin nufi duk wanda ya auri mace daga lokacin da ya tare da ita zuwa lokacin haihuwarta wata shida to bai isa bai inkarin wannan dan yace ba ɗansa bane amma duk wanda ya auri mace daga tarewa zuwa haihuwar ta bai kai wata shida ba ya zama wata biyar ya zama wata biyar da rabi to wannan dan ba nasa bane ko ba na wannan auren bane dan mafi karancin abin da suke zai a haifa shi shine wata shida saboda mai suka ce domin Allah ce fisaluhu fi amai shayar da shi ke karabi. a suratul baqara wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a mahaifa mata za su yaye ƴaƴayensu ne daga kan nono idan sun cika shekara guda biyu tur to a cikin wata talatin in ka ɗauki shekara biyu wanda shine wata ashirin da hudu nawa zai ragowa wata shida ce wata ashirin da hudun shayarwa wata shida kenan na haihu wato kenan wannan ita ce aqallu muddatil hamli wanda alqur'ani ya isara zuwa gare ta istinbatan la tansisa ba nasu ne karara alqur'ani yace lalle ciki idan ya kai wata shida a iya haihuwa a wata shida ba a'a isara alqur'ani yace aka fahimta karkashin isara in ka hada ayoyin da nan gurin da nan sai ka fahimci safa in ka dauki wannan sanan kadai ba za ka iya fahimta ba in ka dauki sanan gurin kadai ba za ka iya fahimta ba wannan ta sa Muhammad ibn Ishaq sahibul siyar ya rawaito hadisi da sanadinsa zuwa ga Ma'amad ibn Abdullahi Juhani yace wani mutum ya auri wace mace yar kabilar Juhaina da ya aure ta wata shida sai ga ta da juna biyu har tana fa za ta yi nakuda sai mijin ya kai kara wajen Usman yace shi bai yadda ba yana tuhumar matarsa wannan dan ba nasa bane ba dan gashi wata shida za ta haihu Usman bin Affan sai ce a yanke mata hukuncin jifa ma'ana domin da an samu mace da juna biyu ko ba miji abin nufi ta yi mai kenan ta yi zana kenan a jefe ta ali bin abi talib ya zo ce a a ba za a jefe ta ba in dai har ta yi wata shida da tarihin auren su da tarihin haduwar su ba za a jefe ta ba wannan dan ya zama naci yace masa a ina ka fahimta haka yace gashi ubangiji ta ala cewa amduhu wa fisaluhu salasuna shahran a can gurin kuma yace fisaluhu fi amaini amaini idan ka dauke amaini cikin salasuna shahran saura wata nawa saura wata shida sai ku Usman yake a je a ce mata a dakatar da wannan hukuncin da dama ai ba za a je dakatar da ba za a dakatar da hukuncin ba sai bayan an yi mai sai bayan ta haihu sai da a dakatar ta ce a je a ba ta labarin hukuncin ta an dakatar ba haka bane ba ana zuwa sai aka tara kuma ta haihu da uban ya zo ya ga dan mai ba da labarin shi ne ma'amar cewa hankaka da hankaka ba su kai kamar wannan dan da uban ba kasan ba abin da zai baka wahala hankaka ya wuce wani zo sake wucewa a ce na farkon shine na biyun ko na farkon daban na biyun daban saboda kama da juna da hankaku suke yi yace hankaka da hankaka ba su kai matukar ne ba irin kamar da jaririn yayi da wannan mahaifin da shi shi kanshi mahaifin da ya ce wallahi ɗana ne wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra to amma a nan gurin malamai suka ce maganar cewa za a shayar da aka haifa har tsawon shekara biyu ga wanda yake son ya cika lokacin da shari'a ta kayyade wannan za a yi izina da wata nawa yaro ya yi a ciki idan ka haifi ɗa ɗan wata shida a ciki to kana da daman shayar da shi har tsawon shekara biyu idan matar ka cikinta wata bakwai ta ta haihu to sai kuma ka rage wata daya za ka shayar da shi shekara biyu ba wata daya idan yaron ya yi wata tara a ciki wato kina a cikin watanni talatin ya ɗauki tara saura wata nawa ashirin da ɗaya kaga ba za ka shayar da shi shekara biyu ba a koyaushe ana nufin za ka shayar da shi shekara biyu ne kadai idan lissafinsa a ciki da na kuma shekara biyun ba su wuce wata talatin ba amma idan watannin da ya a ciki sun wuce shida to kaga sai ka rage watannin mai shayarwa gwargwadon tsawon watan watannin ciki to kuma za a rage wannan watannin daga cikin mai watannin shayarwa ma'ana dai gaba ɗaya dai hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara duk dan da ya shekara biyu a ciki in ɗaya yana shekara biyu a ciki to wajen shayar da shi kuma sai a yi mai kenan wata nawa wata shida kadai za a shayar da shi kenan duk dan da ya shekara ana in zai iya waɗannan shekaru kenan akan yi dai lissafin ne da abin da ya ciki ubangiji ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salatu na shahar ɗaukan cikinsa da shayar da shi tsawon watanni talatin ne hatta iza balaga a har ya zuwa lokacin da zai kai karfinsa lafazin ashud sun yi saɓani ta fuskar sufurka guda biyu fuska ta farko shin mufradi ne a nemo masa jam'i ko jam'i ne a nemo masa mufradi ko ko mufradi ne la dam alahu min lafzihi maganganu guda uku cikin maganganun malaman lugha akwai wanda suka ce ashud jam'i ne na shidda kamar akan ce ni'ima akan ce an'um to kuma shidda ashud kenan gurin akwai kuma waɗanda suka ce a'a asalinsa shi mufradi ne asalin sa shi mufradi ne baya da jam'i ta tare da shi wannan zance shi yafi karfi hatta idza balaga ashud to ne mene menene ma'anar al ashud wadansu malamai suka ce shekaru 17 duk lokacin da mutum ya kai shekara 17 to ya zama balaga ashud da kuke haka zajjaj ya faɗa cikin malaman lugha wadansu malaman suka ce shekaru 20 wato dhahab ibn muzahim yace idan mutum ya kai shekaru 20 balaga ashudda hukin abdullahi idan abba aka samu gangano guda biyu a wajensa wata magana ta ce shekara 30 wata magana ta ce shekaru 33 amma al-imam al-azhari a cikin littafin tahzibul lugha ya karkare magana yace lafazin ashuddu yakan gaskata ne tun daga lokacin da mutum ya kai balaga har shekaru 40 to makurarsa da karshensa shine shekaru arba'in. tsaka tsakiyar sa ne shekaru da uku. balaga ashuddahu huce. a irin waɗannan shekaru ne ake tsammanin mutum ya samu kamala ta tunani da hankali da sanin ya kamata kuma ya samu kamalar jiki in dai dama ba Allah ya yi shi na kasashe ba ya samu kamalar jiki shekaru talatin talatin da uku zuwa arba'in shekarun karfi kenan na dan adam hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan suka ce wannan ƙarin hujjar su kenan cewa al-ashud yana farawa daga balaga amma ya tike zuwa ga mai 40 sanatan wa balaga 40 sanatan قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال سيكا جياتي ربي يا أبنجدي أوزعني تكمسا من أتكن زوتياتا كباني إلهاما تإنغاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي in gode wa ni'imar da kan imtani da ita wa ala walidai da ni'imar da ka ni'imta iyayena da ita ma'ana dan adam lokacin da yake yaro karami baya da wannan tunanin ne ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake gafin balaga ba kasafai kuma ya ya samun wannan tunanin ba amma bayan ya girma ya yi hankali idan ya yi nazari ya ga waɗanda suka mutu da waɗanda suka rage waɗanda suka ji daɗi ya yi ƙarshen daɗin su ya zama waɗanda suka sha wahala yaya ƙarshen wahalar su masu ɗa'a masu biyayya masu saɓo da ya ga tarihe tarihin waɗannan to a wannan lokacin idan ya amfani da hankalinsa shi da kansa zai gane cewa lallai kafin shekara arba'in ta wuce ya kamata ya shiga daidai na nan take sai koma wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shekaru na gafin balaga shekaru 17 shekaru 21 shekaru 25 kansa na rawa ya wuce wannan ya kai shekara 30 ya fara daukar nauyi kila yana da iyali ya fara haihuwa kila mahaifansa sun mutu an bar masa kanne shi ke rike da su ya kai 35 ya kai 40 to ya kamata ya kai makwarar hankalinsa a daidai wannan lokaci sai ga dan adam yana tuna lafiyar da Allah ya bashi tun daga balaga zuwa yau kwanciyar hankali da Allah bashi tun daga wancan lokaci zuwa yau ni'ima da Allah ya masa ta musulunci shi da mahaifansa to sai ya rinka komawa ga Allah yana neman Allah ya bashi ikon yin godiya gare shi bisa ga ni'imar da Allah ya masa bisa ga ni'imar da yawa mahaifansa tun kafin shi babbar ni'ima kasancewa su musulmi ko baya da koko babbar ni'ima da aka yi su cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama musulmi ni'ima ce ni'imar da ta baka girma musulmin kuma mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu ya tsara musulmi mabiyin annabi nuhu ko ya tsara musulmi na lokacin annabi Musa ko na annabi Isa daraja da falala dan mutumin da ke cikin al'ummar manzon Allah ita ce khairu umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah qala rabbi awzini an ashkur ce ya ubangiji ka kimsa min a cikin raina an ashkura ni'imataka in gode wa ni'imarka allati an amta alayya wadda ka ni'imta ni da ita wa ala walidayya in kuma gode wa ni'imar da kaiwa mahaifana wa an a'mala salihan tarda ka bani iko in ci gaba da yin aiki na gari wanda ka yarda da shi wa aslih li fi zurriyyati sannan ya ubangiji ka kawo mun tanyo da gyara a cikin lamarin zurriyata zurriyata su zanto na gari da jikoki su zama nagari. inni tubtu ilayka ya ubangiji na tuba zuwa gare ka dan abin da ya na yarinta yanzu ya kamata idan ya kawo wannan shekarun ya kama hanyar tuba ba sai ya tuba ba domin idan har sai da ya wuce wannan shekarun ya kai hamsin ya kai sittin to a lokacin ko ya tuba kuma yana son ya aiki na gari ya mai gurbin mummuna ba ya da kuzari na yin aiki na gari amma din shekara talatin talatin da uku da 5 da biyar zuwa arba'in yanzu ya tuba daga yarinta ya koma halin manya masana ya kamata yana da ƙarfi yana da kuzarin da zai iya aiki na gari ya maye gurbin lalataccen aikin da ya a baya da haka yake roƙon Allah ya ba shi wannan na amara salihan tarda wa aslihi li fi zurriyyati ka bani ikon gyara ko ka gyara min zurriyata inni tubtu ilaika lalle ni na tubu zuwa gare ka ya ubangiji wa inni minal muslimin kuma lalle ni ina cikin musulmai masu mika wuya zuwa gare ka ubangiji ce ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ulaika masu irin wannan siffa cikin mutane kaga wannan ya ba mutum ɗaya bane ba wato wasiki ne ake ga kowane mutum ya zama haka ga wanda ya kai shekarun haka ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu waɗannan su ne waɗanda ake karɓar mafi kyawun abin da suka aikata wa natajawazu an sayyi'atihim sannan kuma su ne waɗanda muke yafewa kurakuran da suka yi a baya fi ashabil janna lalle suna cikin yan aljanna wa'ada sidqi allazi kanu yu'adun wannan shine alkawari na gaskiya wanda suka kasance ana alkawarta musu shi tsakaninsu da ubangiji wannan shine alkawarin gaske da Allah yayi da dukkan mutumin da ya ji jiga taitayinsa malamai suka ce wannan aya tana magana ne a halayya da ake son kowane dan adam ya kasance domin lafazin al-insan da ke cikin wasainal insan ba wai mutum ɗaya bane ta shafi kowane dan adam babban abin da ke nuna haka da aka ce ula'ika allazina natakabbalu kaga lafazin ula'ika aina kuma zuwa ga al-insan ne wanda al-insan jinsi ne jam'i ne na mutane shi yasa aka ce ula'ika allazina natakabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'da sidqi allazi kanu yu'adu al-imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace wannan ɗaya ne daga cikin wurare kenan da bayan ubangiji ta'ala ya gama yin magana akan sa na abota ta masa sai ya kawo magana akan kyautata wa mahaifa yace a ayoyi guda biyu waɗanda suke kafin wannan bayanin haƙƙin Allah ne na abota ta masa da sakamakon wanda ya haka innal ladina qalu rabbana Allah thumma taqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه an gawo maganar haƙƙin Allah sai a kawo maganar haƙƙin wato ainihin mahaifa kamar yadda Allah ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ya kuma ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ya kuma ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wanda ke nuna girman haƙƙin mahaifa kenan bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin mahaifa shi ake biyowa tare da shi waɗansu malamai suka ce a haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah sannan haƙƙin mahaifa a hakikanin gaskiya don magana da yace idan an ce haƙƙin Allah sai haƙƙin mahaifa to an shigar da haƙƙin manzan Allah cikin haƙƙin Allah idan kuma aka ware haƙƙin Allah sannan haƙƙin manzan Allah sannan haƙƙin mahaifa to an fito da abin filla filla kenan yadda kowa ma zai iya gane amma aya jumla ce sai wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jar dhil qurba wal jar al was sahibi bil janbi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum ta kawo jumlolin haƙoƙi guda goma guda ɗaya na farko na Allah tara haƙƙin sauran bil adama tun daga kai iyaye zuwa makwabta zuwa marayu zuwa miskinai da sauransu har zuwa ƙarshe to a nan gurin idan mutum ya lissafa gaba ɗaya sai gaba a mutumin da Allah a ciki ba sai malamai suka ce an jimla ce haƙƙin Allah haƙƙin haɗu da haƙƙin manzon Allah dan saboda an riga an san ba yadda za ka sauke haƙƙin Allah sai in ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba yadda za ka yi biyayya ga manzon Allah ba tare da ka sauke haƙƙin Allah subhanahu wataala ba Don suna tare da juna mun yi sai rasula ba kada fa Allah shi yasa idan aka ambace su biyu idan an tashi ambatar da biri sai a kadaita shi ubangiji ta lati ya ayyuha allazina amanu atiu allaha wa rasulahu kaga atiu allaha wa rasulahu amma sai ce wala tawallaw anhu wa antum tasma'un amma da yake wala tatawallaw anhuma kamar da yake wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu amma da yake ahaqqu an yurduhuma tunda duk abu ɗaya ne alami alamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khaldan fiha ma'ana ana haɗe haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah tare da juna shi ba sai an faɗe shi da haka kenan wannan ke nuna iyaye suna da girman haƙƙi akan mutum da haka hadisi ya tafi cikin sahih bukhari na abdullahi dan mas'ud yace an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzon Allah na ce wani aiki ne Allah ya fi kauna manzon Allah yace as-salatu ala na ce sannan wanne sai ne sai ke birrul walidain wato kyautata mahaifa yace sannan sai wanne sai ce al-jihadu fi sabilillah yace sai na tsaya a haka akhbarani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa law tazattuhu la zadat yace manzo Allah ya bani labarin guda uku na a hade inda na nemi kari da ya kara amma sai na takaita a haka shi ko bai kara ba abin nufi da iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu sai aya ta gaba Allah ce والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون والذي قال لوالديه أب لكما والذي قال لوالديه دوان wannan دمها يفنس بيو أب biyu سردكم lafazin uf kalimatu tazattur kalma ce da mutum ke nuna kosawa malamai suka ce ita ce adna maratibul isa'a darajar karshen kasa ta munanawa to menene darajar karshen kasa wanda daga shi sai babu na munanawa da dazewa mahaifi wannan shine of a cikin harshen larabci shine waɗansu malamai suka ce kamar ka ce kaga wannan karshen munanawa kenan da daga wannan kuma sai babu mutum ya tsaki ko ka ɗaure fuska ko ka murtike kuma ka san za su gani ila in ka ɗaure fuska mahaifi bai gani ba za a ce ka muna masa wadan bai gani ba amma a ce ka ɗaure fuska akan wani abu da ya ce maka bari ko yi ko ta ce maka bari ko yi sai ka ɗaure fuska ka murtuke alamar baka yadda ba to wannan yana daga cikin uku wanda zai kala da walidai da wannan da ya ce da mahaifansa biyu uffin lakuma tur da ku ko ya musu tsaki ko ɗaure musu fuska ya ci gaba da cewa a ata'idani ni an ukhraj yanzu ku rika razanar da ni ku rika yamin alƙawarin cewa wai za a fito da ni daga cikin kabari bayan mutuwata wato iyayensa na yi masa wa'azi na yi masa gargadi a bisa ga imani da Allah shi kuma yana kangarewa yana kafircewa a ta'idani ni an ukhraj yanzu kuna min alƙawarin cewa wai za a fitar da ni daga cikin ƙasa bayan na mutu na rarrige wa qad khalat al min qabli alhalin tsare ko sun shuɗe tun kafina shekara ɗaruruwa sun wuce a baya dubbai sun wuce ba mu taɓa ganin wani wanda ya mutu kuma ya dawo ba ni sai a ce ni ne zan mutu kuma a tashi nan gaba wa bisa yastaghithanillah mahaifan guda biyu kuwa suna ta neman agajin Allah akan ya taimake su wajen shiryar ɗansu ko kuma huma mahaifan guda biyu suna ta neman tsarin Allah da kariyarsa dangane da munanan kalmomin da ke fitowa daga bakin ɗan nasu wato suna iyazun billahi a'udhu billahi daga wannan magana ta ka shine zanen yastaghizanillah ko dai kace suna neman tsarin Allah ko kace suna neman agajin sa ya taimake su kan ya sa shari'a a cikin zuciyar da shine suna cewa da dan wailaka kai sonka kalmar wail kalma ce da ake amfani da ita dan addu'a bil halak mummunan addu'a kan mutum sannan kuma akan akan yi amfani da ita dan zaburar da mutum ya yi aikin kirki ko dan jan kunnen sa kare mummunan aiki suna cewa da shi wai da kai tonka in ka ci gaba da yin kafirci ka tsoraci ubangiji kai imani da shi amin kai imani mana inna wa'adallahi haqq ka sani fa alƙawalin Allah fa gaske ne cewa lallai za a mutu kuma idan an mutu za a farfado kuma zai hisabi wannan alƙawalin gaske ne fa yaqulu shi dan sai ka jina cewa ma hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane face ta tsinniyoyi da labarai irin na mutanda lafazin asatir dan na kalmar ustura ko istara bi kasr hamza idan an ce istara ko ustura shine dukkan wani rubutattun labari irin na mutanda kila ya faru kila bai faru ba kila tatsuniya ce kila kuma kaza ne shine ustura duk labarin da yake rubutacce an ajiye ana karantawa jikoki ana karanta ƴaƴa su ma su karanta na bayan su to shine wannan ustura sai kawai wannan tatsuniyoyi ne irin na mutan da a ce wai dan an mutu za a farko sai Allah ya ulaika alladhina haqqa qawl irin waɗannan su wanda kalmar azaba ta hau kansu fi umamin qad khalat min qablihim sunan na cikin jerin waɗansu al'umma da suka shuɗe kafin su min aljinni wal ins cikin mutane da aljanu irin waɗanda suka bijire ma Allah innahum kanu khasirin lalle sun kasance hasararsu waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan aya ta sauka ne game da Abdurrahman ibn Abi Bakar Siddiq dan shi ne wanda aka ce wannan aya tana magana akan sa wanda zai qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanin imani ba dan Allah sai yi ulaika alladhina haqa alaihim alqawlu fi ummin qad kadar min qawlihim min aljinn wal insa innahum kanu fasirin inda akan su suka to daga zai imani ba zai mutu akan kafiri amma Abdurrahman bin Abubakar ya musulunta da haka maganar cewa akan sa aya take wannan zance ne mai rauni ba zance ne ingantacce ba hasali ayar tana magana ne akan dukkan wanda yake sa shine abinda ayar ta sawa'un a da aka yi shi lokacin manzon Allah ko bayan lokacin sa daga nan har zuwa tashin kiyama duk wani mutum wanda aka same shi iyayen suna kan musulunci shi yana kan kafirci iyayen da ja hankalin sai musulunta ya ki musulunta to wannan ayar ta gaskata kansa kuma dalilin da ke nuna cewa ayar tana magana ne akan taron jama'a ba wani mutum ɗaya ba kaɗaitacce duk da a farko an ce wallazi qala liwalidayhi wanda ke jan hankalin masu fasar da suke ganin mutum ɗaya ke magana Walla wallazi qala wanda da liwalidayhi ka ganin mutum ɗaya ne ustilla kuma a taida ne amma malamai suka ce eh allazi duk da asigar ganin ido abu ɗaya ne amma yana zuwa da ma'anar jam'i kuma abin da ke nuna haka anan wallazi qala liwalidayhi kaga kalmar wallazi anan mubtada ne qala liwalidayhi uffil lakuma wannan sila ne domin al-mawsul ne wannan kuma sila ce gaba daya khabar din shine ulaika allazina haqqa alaihim al-qawl fi umamin qad khalat min qabli tunda aka ce wallazi qala liwalidayhi sai aka ce ulaika kaga idan ka ce allazi mufrad ne to ulaika fa ya zama jam'i wanda ke nuna lalle allazi din ta ma'anar sa shine ma'anar jam'i domin gaida ta larabci lalle a samu at-tasabuq bainal mubtada wal khabar wato mutabaqa da juna idan mubtada ya zanto mufrad to khabar ma dole ya zama mufrad idan mafrada ya mun mafrada ya zama jam'i to kuma kabar ma ya zama jam'i idan ya zama musanna haka kuma jam'i ma kabar ma dole ya zama musanna wato dole a samu musabaqa bayan al-mubtada wal khabar kalmar allazi dai a cikin larabci ne da gobe da a cikin larabcin alqur'ani tana zuwa da ma'anar taron mutane da yawa ba allazi mutum ɗaya ba duk da cewa tana ɗaukar ma'anar mutum ɗaya amma kuma tana ɗaukar ma'anar taron mutane da yawa misalin ta cikin alqur'ani masaluhum ka masalil ladhi da naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarjun ubangiji ce masaluhum ka masalil ladhi kaga kamar mutum ɗaya ne istauqada naran kaga dai istauqada shi ba dai mutum daya tahu kaga dai mutum daya amma sai aka ce zahaba Allahu bi nurihim kaga ko majabi wa tarakahum fi zulmatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un kaga anan wurin ya zama wato ainihin jam'i ina fata mun fahimta domin da akan mafardi ya tafi kamar yadda aka ce falamma afa'at ma hawlahu da sai ce zahaballahu bi nurihi wa tarakahu fi zulumatin la yubsiru al asammu al abkamu al a'ma wa huwa la yarji amma kaga summun ai dan na al asammu bukmun dan na al abkamu umyun dan na al da haka fa hum la yarji'un dukkan kuma ne zuwa ga allazi da aka ce kamar haka Allah ce wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi sai ce me ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin kaga wallazi ai guda ɗaya ne jaa bisidqi wa saddaqa bihi amma sai aka ce me ulaika dan azuna nuna wallazi din ta jam'i ne humul muttaqun haka Allah ta au tiflil ladina kaga allazina dan gurin sai aka ce lam yazharu ala kaga atifla ta mufrad dai amma sai aka ce allazina lam lam yazharu ma'ana dai mufrad da zuwa da ma'anar mai jam'i a cikin alqur'ani mai girma da haka a nan gudun ayar ba ta magana akan abdulrahman ibn abi bakar tana magana akan dukkan mutumin da ya zanto halinsa shine bijirewa Allah kafircewa Allah rashin yadda da ran tashin kiyama mahaifansa na jan hankalinsa akan ya zo ya a'a biyayya amma kuma ki to wannan aya ta tafi ko a da ne ko a yanzu ko kuma a kowane lokaci ne wato ainihin da zai zo nan ubangiji ce wali kullin darajatun min amin wali kullin lallai kowane daya daga cikin mutanen. farko da mutane na biyu jinsin mutanen farko masu da'a da biyayya jinsin mutane na biyu masu kafircewa da bijirewa kowane ɗaya daga cikin su yana da darajatu wato darajoji ne ma amilo saboda ayyukan malamai suka ce me yasa aka ce darajatu anan kuma an ce likullin kaga likullin cikin waɗanda suke na farko wanda aka ce yana daga cikin halinsa yana cewa rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda har zuwa aka ce ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amil sannan li kullin yana daga cikin su da wanda zai qali li walidayhi wadanda ya garje aka ce ulaika allazina haqqa alaihim alqawl kaga li kullin min al-qa'ifatayn kin li kullin min al-fariqayn kowanne daya cikin bangarorin guda biyu bangaren masu da'a da bangaren masu biyayya darajatun lafazin darajat yana nuna daraja to amma wane ne yake da daraja mai da'a ko mai biyayya mai da'a shine yake da daraja wanda ba mai da'a ba za a ce yana da daraja ba an gane ku shi yasa malamai suka ce daraja ana magana dangane da darajoji na gidan aljanna dan wata saman wata ce amma matsayi matsayi na cikin wuta sai dai a musu daraka inal munafiqina fi darkil asfali minan nar to amma idan an ce li kullin darajatun wa darakatun kalmar ba za ta yi daɗi ba amma da an ce darajatun ka san an san bin nisba lil mu'minin maratiba aliya wa bin nisba lil kufar maratiba munkhafida wato martabobi na sama sama dangane da mummunai na ƙasa wata ƙasan wata dangane da suwa dangane da kafirai amma sai aka hada su a cikin lafazin darajatu wa li kullin darajatun mimma amin? wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da malamai ke cewa ashe ba su iya yiwuwa mutum ya fassara Alƙur'ani fassara da ake kira tarjama harfiya ko ta kalma daya ta larabci ka ba ta wata kalma ta yaran da kake fassara zuwa gare shi dan idan kai haka ba za a fahimci ma'anar ayar ba kwata kwata dole idan kai wannan ka dawo kai ne bayani to da kai bayani ka ji tafsiri da sharhi kenan a ce kalma ɗaya ba ta fassara kalma ɗaya akwai kalma ɗaya ta alqur'ani sai ka yau taron dangi na kalmomi biyar shida ko bakwai kafin su fassara maka ita amma idan ka ce kowace kalma ɗaya ta alqur'ani kana neman ɗaya ta hausa ta fassara ma ita to lalle abin da zai faru shi ne ko dai a kai fahimtar sakon ko ba a fahimce shi ba yadda yake ba ko duka bin su faru wani wurin a kasa fahimta wani wurin a fahimce su ba yadda yake ba karfi zai zanto cewa masu saurare ba su fa'idantu da komai ba kenan dan ya zaka idan kace zaka wannan wali kullin da rajatun mimma amilu kowannen su yana da darajoji na abin da ya aikata ma'ana mai imani yana da darajoji na abin da ya aikata kafiri ma yana da darajoji na abin da ya aikata kafiri ko kafir ba darajoji gare shi to kila nan gure in zaka yi fassara ta Hausa sai dai ka mantar da kanka asalin kalmar daraja a hausa mai ake kiranta sai dai kace wali kullin darajatun mimma amilu ko wannan su yana da sakamakon abin da ya aikata wanda kuma darajatun ba ta nuna sakamako sai kai ka wani abu daban ke a ce dole sai dai kai tafsiri ba tarjama ba wali kullin darajatun mimma amilu wali yuwaffiyahum a'malahum kuma lalle ubangiji zai cika musu ayyukan su sakamakon ayyukan su wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su da komai ba a ranar tashin kiyama يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يرد الذين كفروا za su samu wannan sakamako ne na abin da suka yi ranar da za a bujuro da kafarai alan nari bisa ga wuta lafazin al'ar na ɗaukar ma'ana biyu yu'radu allazina kafaru wato za a shigar da kafirai cikin wuta ko kuma yu'radu allazina kafaru ala an-nar ay yuqarrabuna ala an-nar za a kusanta su dab da ita waɗansu malaman sun ce abinda ake nufi da arzu annan shine shigarwa a shigar da su a cikin wuta a yi musu azaba wadansu suka ce a yu'raduna ala an-nar kuma ana yuqarrabun to dukkan wannan yana zuwa dai a cikin ma'anar larabci a iya kawo shi ana nufin shigarwa a iya kawo shi kuma wato ana nufin kusantarwa wa arabna jahannama yawma idhin lil kafirina arda ma'ana kaga kusanto da su kusanto da wuta daidai da su shine yu'radu allazina kafaru ala nar za a kusanto da kafirai kusa da wuta kafin su shiga cikin sai a ce da su azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun riga kun tafiyar da dukkan kayayyakin daɗinku a rayuwarku ta duniya Abin da duk ya kamata a ji daɗi a more a nan a lahira ko kun more shi a duniya irin abin da za a ci na kayan ci ko abin da za a sha na kayan sha na ɗanɗano masu daɗi a gidan aljanna ko kun riga kun same shi tun a duniya shine azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha kun ji daɗi kun shakata da su waɗannan kayayyakin jin daɗi fal yawma tujzauna azabal huwan a yau kam za a yi muku sakamako ne na azabar wuta bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al haqq saboda abin da kuka kasance kuna yi a ban kasa na girman kai ba tare da haƙi ba wa bi ma kuntum tafsiqun kuma saboda abinda da kasance kuna yi na aikata fasikanci hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa an cika aljanna da ababan ki an cika wuta da ababan so na ɗaya daga cikin abin da zai ƙara fassara wannan aya abin nufi dai irin ababan da idan mutum ya haƙura da su a duniya na jin daɗi da morewa irin waɗannan ababen in ya haƙuri da su dan Allah to irin su ne zai za su zama sakamakon shigarsa aljanna irin ababen da ya kasa haƙuri a kansu ya nemi sai ya more da su a nan gidan duniya to irin su ne kuma in ya biye musu sakamakon shi zai zanto wato gidan wuta yanzu shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku ci daga cikin wato ainihin farantai na zinari kada ku sha daga cikin kofuna na zinari domin waɗannan na kafarai ne a nan gidan duniya ko kuma naku ne a yaushe gobe kiyama gobe kiyama a gidan lahira ma'ana kaga su sun riga sun ci a farantai na zinari da cokula na zinari sun sha a kofina na zinari kaga wannan nasu na nan ya kare a ranar tashin kiyama sai ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya sannan anan an haramta shan giya ga dukkan mummuni Allah ya yi alƙawarin ga mummunai a ranar tashin kiyama la yusaddauna anha wa la yuzifun dukkan wanda ya ki hakura sai ya ta tashi a nan to ranar tashin kiyama sai a ce to kai ka sanye rabon ka sun a duniya to haka dangin tufafi na zinariya da mutum zai sa alharis da mutum zai sa silk fiwa wannan wanda ba a garwaya shi da komai ba duk nasti na shari'a ya haramta sanya shi kai sai ka sanya shi kai ado da shi a nan gidan duniya to ranar tashin kiyama duk za a ce azhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya wa tamta'atum biha ina fata amfani da. wato kenan ababai da dama cikin dangin abinci da dangin abin sha waɗanda Allah ya haramta mutane a nan gurin an haramta musu ne don su nisance su in sun haƙura sun nisance su to suna da ninkin ba ninkin su a gidan aljanna amma idan mutane suka ki haƙuri da zuwa nan suka ce sai sun samu sai sun fi sai sun yi kaza to za su je idan sun je sai a ce to ai kun riga kun cinye rabon kutun a duniya haka idan mutum ya ki haƙura da ɗan ƙaramin arzikin da Allah ya shi. dan karamin albashinsa dan karamin samunsa dan karamin jarinsa yace sai yayi bukatar da tafi karfin samunsa tafi karfin albashinsa amma wannan bukatar ko ba za ta yi ba sai ya shiga haƙƙin wane sai ya zalunci wane sai ya wa wani maguɗi sai ya saci kaza sai ya damfari kaza kaga duk zai ne dan saboda ya cike waɗansu bukatu da ba su zama dole ba a rayuwar ta duniya motar da ba dole bane sai irin ta ka iya shiga mai kasar ita ta fuskar kuɗi gidan da ba dole bane sai irin sa ka iya shiga gidan da bai kai wannan ba ta fuskar daraja tufafin da ba dole ba amma kai kan ya kun samun ka sai ka wata kurɗa kurɗa to da ka haƙura a gidan aljanna abin da za ka samu ba ma za a haɗa shi da wannan zirga-zirgar ta wahala ta gidan duniya ba to amma sai ka kasa haƙura ka shiga haƙƙin mutane ka shiga dukiyar bayan Allah dan kai wannan to ran tashin kiyama sai a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وما كنتم تفسقون عمر بن الخطاب Allah ta kare da a gare shi yace nassin wannan aya ba na musu akan cewa yana magana ne akan kafare su ne amin fari amma bayan haka ta iya shafar dukkan wani wanda ya kasa hakuri da wani daɗi na nan duniya tare da cewa an ajiye masa irinsa a lahira amma ya ƙi hakuri sai da ya neme shi ta hanyar da bata dace ba yace na fi kowa sanin yadda za a gasa rago a ji daɗi na fi kowa sanin yadda za a yi gashi ko za a yi suya a ji daɗi yace amma abin da nake jin tsoro kar in yalwatawa kaina cikin wannan a ranar tashin kiyama in shiga cikin waɗanda za a ce azhabtum kun bi hayatikum dunya wa tamta'tum yace da haka sai in ci daidai abin da zai hana ni jin yunwa ko da ba mai daɗi ba ranar kuɗin in yi sadaka in yi aikin alkhairi in yi jihadi in yada ilimi in yada addinin musulunci da to amma ka ga yanzu yau wato mafi karancin illa da shekan zai maka shine ko da duk abin da ka samu ta hanyar halal ce babu wani magudi a ciki to amma sai shekan ya kawata maka al istirsal fil mubaha mutum ya faɗaɗa wa kansa babu kana halal tunda da ba halal da eh abu kaza halal ne abu kaza sai ya mantar da kai abin da yake aula min zalika yafi wannan muhimmanci ka iya cin abincin 200 ko 250 ka koshi kuma da daɗi ba wani wahala a baki illa iyaka da yan munni za su ce baka ya garau raugaro amma sai ka matsa sai ka ci filet ɗaya naira ɗari tara filet ɗaya naira dubu ɗaya filet ɗaya naira dubu ɗaya biyu to inda ka hakura da wannan ɗari uku wannan dubu ɗayan sai ka sa saka asusun musulunci yadda musulunci zai ci gaba yaɗa ilimi shi yadda addinin musulunci gaba tallafawa ga jiyi tallafawa mara lafiya da ke kwanci taimakon marayu to kaga wannan duk sai ya tattara maka wani babban matsayi a ranar tashin kiyama to amma sai dan yana sai maka kawa akan wannan lokacin da duk ka tuno zaka wanda sai ce ah man harrama zinatan lahi allati asra lil ibadihi sai dan na iya dawowa mutum aya ko ya tuno masa ita in ya san cewa wannan aya ta ta'allaq ne bil halal ko al mubah likai tatruka ma huwa aula min zalika shedan zai tunatar da kai wannan da haka dai Umar dan Khattab yana da bayanai waɗanda malamai suke ga karkashin wannan aya wato ba a haramta mutum jin dadin rayuwa ba amma abin da aka haramta masa ko kuma abin da yake ba a san shi ne abin ya shigaltar da shi ya mantar da shi lahira ya mantar da shi muhimman ayyuka na yada addinin musulunci na da musulunci gaba na yada ilimi na taimakon marayu da sauran gajiyayyu da sauran marasa lafiya ubangiji ta ala yace wa yawma yuradu allazina kafaru ala an-nar azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya na ce da ku lafazin yuradu yana daukar ma'anar shigar da su ciki dan Allah yace an-naru yuraduna alaiha guduwan wa atiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashad al-azab sannan kuma yu'radu ana daukar ma'anar mai kusantar da su zuwa ga wuta yu'radu allazina kafaru ala an-nari za a kusantar da kafirai dab da wuta to shi ne waɗansu malamai suke cewa shan su ne za a kusantar da su kusa da wutar ko wutar ce za a kusanto da ita inda suke ko nake tambaya wanne ne zai faru su za a ɗauka a kai su kusa da ita ko ita za a zo da ita kusa da su abdullahi dan abbas yace wannan yana daga cikin abin da ake kira alqalbu alqalbu shine kalbul maf'ul fa'ilan wal fa'il maf'ulan a mayar da mafulan bihi ya zanto shine fa'il fa'il ya zanto mafulan bihi ma'ana su wutar sai za a kusanto ta inda take kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa da'a rabbuka wal malaku saffan safa wa ji'a yawma idhin bi jahannam za a zo da ita shine wa aradna jahannama yawma idhin lil kafirin arda can gurin suka ce yana daga cikin alqalbu ne arabna jahannama yawma jahannama lil kafirin kaga jahannama din a kusantar da ke nuna maka kafaru ala dari anan gurin wato kalbu ne tu'radu an-naru 'ala alladhina kafaru sai aka ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar amma kaga a can cikin suratul ah, kahf wa armuna jahannama yawma idhil ya ita ce kawo ta ba sannan waje a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa an-nar dhikra ya nuna duk ita ce aka zo da ita ma'ana inda wato ana nuna musu kafin a ce da su wato ainihin su shiga ciki Allah ya tsare su Allah ya tsare واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم ۖ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وبنجد يسير منذ صلى الله عليه وسلم واذكر أساء آدم ambaci labarin dan uwan adawa dan uwan adawa shine annabi hud alaihi salam iz anzara qaumahu bil ahqaf yayin da ya gargadi mutanensa a wani wuri da ake kira al ahqaf malamai suka ce suna ne na wani wadi a dake kasar yaman kusa da garin hadramaut al waɗansu malaman na lugha suka kalli kalmar a larabtanta suka ce al ahqaf jam'i ne na al hikfu alhikfu a larabce shine dukkan yashi ko rairayi a sahara da iska take tarawa kaga yayi tudu kamar tsoro ga wanda yake rayuwa cikin sahara ko yake kai kawo a wurin da yake akwai sahara mai yawan gaske da zai dinka tafi agadas arewacin agadas ka bi arlit ka shiga har za ka yi kasar libya za ka ga wuri mai sahara wanda idan iska kawai ta tara wato ainihin yaki sai ga ya taru ya yi tudu kamar tsoro ko ya fi tsoro girma kaga kamar dutse to wannan shine ake kira al-hiqfu ala rafi jam'in sa al-ahqaf wato kenan wurin da suke zaune wuri ne mai sahara iska idan ta taso za a ga ya da yin tudu tudu shi yasa gaba ɗaya mantikar ko ariyar wajen ko yankin wajen ake kiran suna ake kiran su suna al-ahqaf wato kenan diyar qaumi hud garin da mutanen annabi hudu adawa suke zaune shine ake kira al-ahqaf amma ga asalin kalmar yadda take a larabci iz anzara qawmuhu bil ahqaf yayin da ya gargadi mutanensa a wurin da ake kira al-ahqaf wa qad khalat an-nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi manzanni ko sun riga sun shuɗe ta ko ina gare su gaba gare su da baya gare su akan ce bayna yadayhi wato gaba gare shi wa min khalfihi da bayan bayansa abinda ake nufi ma haula wato gabas da yamma sun su kudu da arewa sun su duk babu inda manzanni ba su je ba kafin zuwan annabi hudu alaihi salam an yi manzanni a wadun surare da suke makwabtuka da wannan wajen ko daga gabas ko daga kudu ko daga arewa shine min bayne yadayhi wa min khalfi wato wa kad khalat nuzuru min bayne yadayhi bayan masu gargadi masu wa'azi manzanni sun shuɗe min bayne yadayhi wa min khalfihi ita kowane bangare kafin zuwan sa abin nufi ba shine farko da Allah ta turowa ba cikin manzanni yace da su Allah ta budu illallah kada ku yadda ku bautawa kowa sai Allah shi kadai inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ni ina je muku ina je muku tsoron azabar yini mai girma wato azaba ta ranar tashin kiyama qalu sai suka ce dashi ajitana kana? sun yanzu ka zo ne dan ka kautar da mu an alihatina mu bar allolin mu da muke bautatawa ka zo ne dan kai mana ƙarya irin ƙaryar da za ta kautar da mu daga abin da muke kai domin lafazin al-ifku a larabci yana nufin ƙarya innal ladzina da'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum tana li kana ka zo ne kai mana ƙaryar da har ta gamsar da mu ta kawutar da mu daga abin da za muke bautawa fa atana yi ta'iduna in kunta min sadiqin zai ka kawo mana abin da kake mana alƙawarin zai samu mana azaba mana in kunta min sadiqin in har ka kasance cikin masu gaskiya cewa kai manzo ne kuma abin da ka bada zai iya faruwa قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين قال سيتي رسول إنما العلم عند الله sanin yaushe azaba za ta zo wannan auren Allah kadai yake ni ba da iko in ce azaba za ta zo muku in an jima ko gobe ko jibi ubangiji ta'ala shi ke yin tauqif da kansa shi ke sanya lokacin zuwan azaba kuma shi ya san shi wa uballigukum ma ursiltu bihi ni kawai ina isar muku abinda aka turo ni da shi aka aiko ni da shi zuwa gare ku walakin ni arakum qauman tajhalu sai dai ni ina ganin kudin mutanen da kuke jahiltar matsayina a matsayina na manzo kuke kuma jahiltar matsayin ubangijin da ya turo ni domin in kun san matsayin manzo bai kamata mutum ya saba manzon da Allah ya turo zuwa gare shi in kun kun san matsayin Allah da ba za ku kafirce musu ba ba kuma za ku sanya masa kishiya ba ku riki waɗansu alloli da baki ba kuna da awar cewa ba za ku bar su Allah ce falamma ra'awhu ya mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtir falamma ra'awhu yayin da suka ga azabar da aka yi musu alƙawarin za ta same su in ba su yi imani ba wannan azabar kuma da suka gani daga nesa sai suka cewa haza arizun mumtiruna wannan kan girgije ne wanda muke tsammanin zai mana ruwan sama hakan ya faru ne bayan sun samu kansu cikin fari waɗansu kwanaki ga zafi ga karancin ruwa sai kawai sai ga wani girgije daga sama sai suka rinka yin farin ciki cewa yau za mu samu ruwa shi na Allah ke cewa falon mara auhu yayin da suka azabar da ke tafe Kadu haza ardun mumtiruna sai suka ce wannan shine girgije wanda muke tsammanin zai saukar mana da ruwa Allah ce bal huwa masta'adaltum bihi ku bari wannan abin da kuke gaggawar cewa a zo muku da shi ne kuke cewa da manzon ku fa'ata nabi ma ta'iduna in kunta minas sadiqin rihun fiha azabun aliyam wata irin iska ce wanda a cikin ta akwai azaba mai radadi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune sai girgije ya taso ana walƙiya kamar za a yi ruwa hankalinsa ya tashi hankalinsa bai kwanta ba har sai da ya ruwan ya sauka sai ummu na Aisha ta ce na lura lokacin da girgije ya taso kowa na farin ciki amma kai kana cikin damuwa yace ai duk lokacin da girgije ya taso haka nake samun kai na ciki domin waɗansu mutane a baya sun ga girgije ya taso suna farin ciki suna cewa haza aridun mumtiruna karshe aka yi musu azaba ta hanyar. shi yasa duk lokacin da girgije ta so hankali na baya kwantawa sai na ga ya wuce wata musiba ba ta shiga ba wato kaga manzon Allah matsayin yadda yake da tsoron Allah da fahimtar yadda al'amura suke shi yasa kuma idan girgije din ya taso sai ya rinka roƙon Allah cewa ya ubangiji muna roƙonka alkhairin da ke cikin sa da alkhairin da aka turo shi da shi ya ubangiji muna neman tsarinka sharrin da ke cikin sa da sharrin da aka turo shi da shi wannan daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin irin wannan addu'a duk lokacin da girgije ya taso ko sau zai taso cikin damina ku ubangiji ya ce rihum fiha azabun alim wannan iska ce wadda a cikin ta akwai azaba mai radadi tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha wadda take rusa kowane irin iska wadda ce aha mustaqbil awdiyatihim mun kidare wani wuri ko ah, falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim na'am yayin da suka ga wannan girgije ya taso mustaqbila awdiyatihim yana fuskantar awdiya din lafazin awdiya jam'i ne na wadi wadi shine kamar da muka sha da filin da ke tsakanin dutse da dutse tunda dama mazaunan su suna wadi ne filin da ke tsakanin dutse da dutse kuma wurin akwai sahara iska na tasowa wato annashin tudu da yaki na faruwa a wajen kaga suna da bukatar ruwa to yayin da suka ga ya fuskanto wajen mustaqbila awdiyatihim yana fuskantar wadin su ko mazaunan su qalu hadha aridun mumtiruna suka ce wannan shine girgijin da muke tsammanin za a saukar mana ruwa da shi sallati bal huwa masta'jaltum bihi bari abinda kuka gaggawar a kawo muku shine arihun fiha azabun alim wata iska wadda a cikin ta akwai azaba mai radadi tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha iskar da take rushe kowane irin abu bi amri rabbiha da izinin ubangijinta ana nufin kowane irin abu wanda dama an turo ta dan ta rushe shi dan da iska ta zo ba da komai da komai ta rushe ba an zaɓo ɗin al'amuran aka masa mata umarni kan tafi ta kansu ta rusa su fa asbahu sai suka waye gari la yura illa masakinhum ba abinda ake iya gani illa masakinhum sai gidajen su kaga iska ba ta rusa komai ba kenan tunda gidajen su ga sunan yadda su? Allah ta kazalika najzil qaumal mujrimin kamar haka ne muke yin sakamako ga mutanen da suke kafirai wato waɗanda suka bijire ma Allah subhanahu wa ta'ala barin gidajensu tare da cewa iskan na iya rusa hatta gidajen wannan dan su zanto gargadi ga wanda zai biyo bayan su ya da gidajen nasu ya tuna cewa waɗansu sun zauna a nan gurin a wani lokaci ga irin saban da suka Allah ya tafiyar da su wato dai dan ɗaukan izina amma ba wai dan iskar ba za ta iya rusa su ba dan abin da ya fi wannan girma ma idan Allah ya so iskar ta rusa za ta iya rusa su na Allah ce ma ta zaune sai da atat alaihi illa ja'alahu karrami duk abin da iska ta mutu kanshi za ta mai da shi ya riddige ya zama kamar yarda to amma kaga fa azbahu la yura illa masakinuhum kazalika najzil qawmul mujrimin kisar annabi hudu dai da mutanen sa adawa mun kan karanta ta a baya so adadi da yawa cikin suratul araf da wani bangare na cikin suratul hud da cikin suratul shu'ara da wani bangare cikin suratul qasas da kuma da wadansu wurare da suka wuce a baya wanda duk abinda aka fada a wancan ba sai an sake mai tashi nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya tabbata da wanda muka kuskure kuma Allah ya tabbata assalamu alaikum mukan nemi taimako mai tambaya ta farko yana cewa game da ita wannan aya da muka karanta ta kun fi hayatikum ad-dunya wa kun biya? idan aya suna nufin hata mummune sun shiga ciki to ya za mu yi da faɗin Allah ta'ala wa fi ha? ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-ayun ana jin ayar haka take ba haka ayar take ba Wafiha fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzul ayun ya zame da wannan aya sai ba wani inda suka ci karo da juna wannan aya ta cikin suratul zukhruf tana magana akan yan aljanna da matsayinsu cewa duk abin da ke cikin aljanna irin wanda zuciya take sha'awa ne rai ke so ido ke son ya gani duk abin da ke cikin aljanna wanda Allah ya tanadi ba wanda zaka ji kana masa ko baka san shi in sauti ne murya to ita ce murya da tafi kowace daɗi da dan da ya taba ji a rayuwarsa idan na ɗanɗano ne da harshe to yafi komai daɗi haka idan na gani ne da ido to abin da zai faranta rai idan ka biyo ayoyin abin da suke nufi الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسهاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون da haka ayar tana ba da bishara ne dangane da dangin ni'ima da gidan aljanna ba da alaka da wannan azhabtu tayyibatikum fi wanda za a da ita ga kuma da kace idan mutum ya sha giya a nan duniya za a hana shi giyar lahira wannan nassin hadisi ne nuna haka ba ni da na faɗa ba sai ka dauka ganin dama ta ce kawai na faɗa manzo Allah ne ya faɗa haka ga dukkan wanda bai so ba to wannan zai hana shi shan ta lahira wannan daga cikin nususul wa'i kamar yadda wanda ya sha ko da kunun zaki ya sha ko coca cola a kofi na zinari ko ya ci abinci a faranti na zinari to manzo Allah ce ka annama yujarjiru fi batnihi nar jahannam kamar yana kwankwadar wutar jahannama ne a cikin haka dukan waɗannan ababai ne waɗanda suke a hadisul wa'id suke razana zuwa wanda in mummuni ya ji to ya sallama wa manzon Allah cikin abin da ya faɗa ya firgita ya yi kokari ne san daga aikata wannan dan haka giyar duniya tana hana mutum shan giya ta lahira kusa ka babu nasu na shari'a ya nuna haka sai dai idan Allah ya arzuta mutum da tuba to wannan kuma ya manta ba taba Allah alai duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tubansa tunda Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim haka duk wanda ya ci abinci a tangaran din zinari ko a kofin zinari ya sha abin sha ko ya amfani da cokulan zinari bisa ga rashin sani ko ya sani amma jari sai dan daga baya ya tuba Allah zai karɓi tubansa amma zaka faɗi nasi yadda yake hukunci yadda Allah ya ce wanda kuma ya tuba shi kuma hukuncin sa ba. mutum ko kafirci yake dai tuba Allah ya yafewa ya yafe masa kafircin da ya balantana wanda yi wani aiki daga cikin ayyukan sa wannan na tambaya dangane faɗin Allah ta'ala wa yanzu aka rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون Allah yana cewa tuna lokacin da Ubangiji ya rike alƙawarin banu Adam min zuhurihim ya rike alkawalin zurriyarsu ta gadon bayansu wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa su su zama shaida a kan kawunan ya yake da su alastu bi rabbikum ba ni ne ba ku ba qalu bala suka ce eh ya Allah kai ne ubangijin shahiduna mun shaida lalle kai ne ubangijin wanda ka cancanta mai maka bauta Allah ya ce an ta kudu mai kiyamaci inna kunna na hadha ghafilun dan kada ranar tashin kiyama ku ce mun gafala shi yasa Allah ya wancan alƙawarin da ku aw da qulu inna ma asaka na min qablu ko kuma dan kada ku ce ai iyayen mu sun yi shirka tun da wa kunna zurriyatan min ba'dihim min ba'dihim mu ko mun zama mabiya a bayan su zurriya a bayan su sai muka ta irin abin da suka yi su suka fara kuskuren mu muka bi da daidai suka kuma da mun bi su kan daidai amma tunda sun yi kuskure to nan ba sai muka bi su wato kenan ba laifin mu bane wato dan kar dan adam ya ce haka shi yasa sai aka rufe wancan alƙawari to malaman tafsiri sun yi sabani dangane da wancan alkawali da Allah ya rika tsakanin shi da yan adam wadanda suka ce abin nufi dukkan mutane na da yanzu na da zo nan gaba ne muna matsayin kwayar zarra wanda shi ne mafi kankantar abu a tsakan annabi adam a gadon bayan annabi adam ubangiji ta'ala ya mana wannan tambayar yace alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba wanda na tantanta ku yi wa bauta shi kadai ba za ku haɗa shi da kowa ba dukkan mu nan dukkan duniya muka ce eh da mu da kafirai irin yadda abubakar da umar da usman suka ce eh lalle shahidna mun ce da haka da abu jahal da abu lahab ma suka ce shahidna haka fir'auna ma ce shahidna haka dukkan wani halitta ya ce shahidna to Allah ce to ya rike wannan alƙawarin namu lokacin muna tsatsan annabi adam dan kada wata rana idan mun yi sako mu zo mu ce inna kunna an haza ghafilin mun manta da wannan alƙawari dan zai rika tunatar da mu alƙawarin ta hanyar saukar da littafi da turo da manzanni manzanni ba sabon abu suka zo da shi fil ba sun zo da su tunatar da mu wancan alƙawarin na da ko kuma sun zo su yi bayanin tafsili wato bayani na details na waɗancan alƙawalin alƙawalin an yi shi a dunkule manzanni kuma su bayyana shi ne filla filla yadda za a yi ta ayyuka sannan dan kar mu zo wata rana mu ce ai iyayen mu da suke shirka da haka bi ma'ana dai an riga an kafa dan adam mudda to bisa ga wannan fassara wanda ita ce fassara mafi ƙarfi da ni na yadda da ita dan duk fassara da ba wannan ba tawili za za tawili take shiga ciki wato wa idza akhadha rabbuka bi na zuwa ga yan adam dan kamantawa dan tajlibin su dan su suka fiyawa amma annabi adam ne aka riki alƙawalin zurriya su don suna suna kafan a lokacin nan da ba ɗaya su wallahi alam wannan shine ma'anar aya a gurguje akwai nufin da yana cewa aljanu za su shiga aljanna domin wasu suna cewa babu nufin da ya nuna cewa aljanu za su shiga aljanna akwai lakoci da suka nuna cewa an turo manzo Allah zuwa gare mu mutane irin yadda aka turo su kuma zuwa ga aljanu kuma akwai lakoci da suka nuna cewa aljanu a cikin su an samu wanda suka yi imani a cikin su an samu wanda suka ke kamar yadda mu ma a cikin mu an samu wanda suka yi imani kuma akwai wanda so kafir aljanu ba salihi ba wa kaga cikin sa akwai akwai wanda ba ba cikin sa akwai salihi akwai kuma da ke akwai adalai akwai fasikai mummunai fasikai ma'ana musulmai masu sako irin yadda cikin akwai da wannan to bisa ga wannan ne malamai ke kafa hujjar to kenan sakamako na ranar tashin kiyama ma ya shafe mu ya shafe su don ubangiji ta'ala ya alƙawarin zai cika wutar jahannama da mutane da aljanu kamar yadda musu yake la amla anna jahannama min al-jinnati wa nas ajma'in to kuma aljanna ba alƙawarin cika ta cika ta kuma ga masu ayyukan da ne dan haka aljanu kuma suna ciki tun da mutum ya kafiri cikin kafirin cikin za a kai shi wuta to mun mun cikin su ko zai daina sai a da shi kasa sannan ayoyin da ke cikin suratul rahman na daga cikin abinda malamai ke kafa hujjar suka ce amma bi tafa bi ayyi ala rabbikum tukadziban a cikin suratul rahman so nawa ma'ana ba ku san ma ko so biyar annabi da su talatin da wani abu so talatin da wani abu na kyale ko haka to idan annabi maimaita su talatin da wani abu idan aka faɗa abu to ɗaya sai aka faɗi na biyu na biyu ya zo mai taukidi to na uku fa ya mai mai na hudu amma ba zai zama mai kawai wanda baya da amfani ba suka ce kowace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tana da alaka ne da abin da yake kafinta ina ba an fahimta kowace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tana da alaka ne da abin da yake kafinta da aka ce yas'aluhu man fi samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kaza kaza kaza fa bi ayyi ala'i rabbikuma to idan ka zo nan kana cikin tafiya kana tafiya zaka zo an ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangiji yana da aljanna guda biyu to sai aka ce fa bi ayyi ala rabbikum suka kajiban me kuke karkatawa kai mutum da kai aljanna wannan ne kuke yadda ba zawata afnan su aljannatan guda biyu suna da rassa da ke cike da ganye lublub ga ayan itace fa bi ayyi ala suka wasu kajiban sannan fihi ma ayna li tajriyan فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرس بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي lam yatmismunna insun qablahum wala jan kafin in aljanna matan da ke cikin aljanna ba wani mutum dan adam ko aljan da ya shafe su ko da budurcin ayyi ala kuke inkari da wanne kuke karetawa ka annahunna liyaqutu fa bi ayyi ala yarzuqu wasara sai kuma ka ce a wani insa illa al insa sai idan mutum ya yi ihsani yana da wani sakamako da zai masa in ba ihsani ba yana da akwai idan mutum ya yi ihsani yana da sakamakon da ba ihsani ba idan aljan ya yi ihsani yana da sakamakon da ba ihsani ba to sai ka zo ka ce ba aljanu wannan ganganci ne wannan ganganci ne mutane su daina gangan idan baka san abubuwa dole sai ka faɗa ba da ka an tambaye ni ban sani ba sai ce ban sani ba sai na bincika sai na duba sai na yi nazari sai na tambaya to haka dalibin ilimi ya kamata ya sabarwa kansa kar ka ji kar mu ce ya rika jin kunyar ban sani ba a gaban jama'a ko mun yawan su ko taron arfa aka yi maka fi tambaya a filin arfa kowa na jin ka an yi tsit in baka sani baka ce ban sani ba shine zaman lafiyar ka kuma wannan sai baka daraja a wurin mutane amma sai kai kankan ba ko da baka sani ba to wannan ba daidai bane ba an bani kuɗi aka ce in nemi wani yayi wani aiki wannan kuɗin ladan aikin sa kenan to ni ko sai dai yi wannan aikin na rike kuɗin ya halatta in dama an ce nemo wanda zai wannan aiki idan ya yi ga ladansa sai ka kai shi kenan ba kai dai maka wani mutum ba amma mutum da ya saba yana da wani mai aiki da yake masa yake kirawa ne man aiki da ga ladansa to dole ka je kirawa ne amma nemo wanda zai ɗaya mai sharan nan idan ya ɗebe ka bashi kuɗin sa sai ka ce to sai kai ka ka ɗebe sai ka sa kuɗinka ka aljihu ya halatta idan aka aike ni aka bani sautu na in sayo mota sai na je na samu rage saboda kuɗin da aka bani zan iya rike sauran ba za ka iya rikewa ba za ka dawo da mai mutum da ya baka dubu ɗari hudu ka je ka sayo mota ka kawo masa sai ka je ko mota sai ta a akan dubu ɗari uku da hamsin dubu ɗari uku da saba'in da tamanin dole ka kawo wannan canjin sai alhamdulillah da aka je an samu rage ga canjin ganin damar sanar shi kuma ya ce ga wani abu kun ji a nan gurin kuna sanar da hadisin jabir da manzo Allah ya bashi darhami ya ce ya sayo doki da ya je ya sayo doki da darhami daya sai ya koma gefe daya a kasuwa kuma ya ce wa mai sayan doki sai wani ya sayi shi darhami biyu sai ya sake daukan dirhami din sai ya sayo doki dai kuma ya dawo manzon Allah da dirhami da doki manzon Allah ya tambaye shi jawabi Jabir ya ba shi amsa annabi ya masa addu'a ta dani ya karɓe dirhamin sa to kai ma ba zuwa kai kai wannan ba kai an tura ne da so amma in mutum ya je ce maka ga irin motar da nake so model kaza grade kaza mai matsayi kaza da kaza da kaza ga shi ka je dai da kaso su dai ga sai ka je sai ka sa ka samu rabi to kaga wannan ya zama naka ko kuma a'a kudin da ka'ida inda ka je wajen mai motar dubu ɗari hudu yake sai da ita amma sai kai tun da kai ne zan yi rage saboda kai na rage dubu goma kaga kai yawa rage inda wancan ya zo da kai ba zai rage ba to wannan kai ya baki kai yawa inzani amma kai ne kai je kai ta bugawa aka yi yi har aka rage to sai ka dawo masa da kudin sa sai dai abin da ya ba an aiki mutum ne za ka bashi kuɗin mota ya tafi Kaduna da ya tafi sai wani ya ganshi a hanya sai ce a Kaduna za ka ce zo ka shiga sai ya ɗauke shi a shi ma wannan yayi masa ne dan saboda shi ba dan wanda ya yake shi kudin ka ne sai ta kudin sa cikin aljihu kamar an shi an ce ga kudin hotel sai dai ta kwana a hotel ya kwana a masallaci ba shi ne kudin sa ba kamar an shi ne an ce ga kudin abinci a hanya shi kuma sai tashi da azumi <laughs> yin tafiya sai je dawai da azumi Za ka ce dole sai an yi da kuɗin? kudin hakkinsa ne an riga an bashi ko ya cinye ko kare cinye wani abu ne A ja hankali dangane da masu yawan tallace-tallace a cikin gidajen rediyo ta hanyar sanya alkur'ani gaskiya wannan bai kamata ba wannan ragewa ma alkur'ani tsaye ne kamar yadda alkur'ani kawai don ayi talla da ko don ba da sanarwar ɗaurin aure sai a ja aya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba' da an yi wakafi sai a ce iyalan gidan wani da wani wannan bai dace ba wannan ba mutunta alqur'ani bane ma'ana ya zamanto kamar an mai da alqur'ani hidimarsa shine ba da sanarwa ba da saida wanda alqur'ani so ake ya canja halayen mu da haka wannan ba daidai bane ba wannan yake so ya so da dama yakan samu kansa cikin halin damuwa da kunci kuma ya rasa abin da yake damun shi dan Allah me zai yake kawo haka ababe da yawa suke kawo haka daga cikin ababen da suke kawo sauka ayyukan sabo yana kawo wannan sannan na biyu akwai farak farak shine yalwan lokaci da baka komai yakan kawo damuwa da kuncin zuciya sannan abu na uku cikin abubuwan da ke kawo wannan ne santa zikirin ubangiji duk wanda baya zikirin Allah to zai samu kansa cikin kunci da Allah ce wa man arda an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nasruhu yawm al-qiyamati a'ma dan haka abin da ke tausasa zuciya shine yawaita zikirin Allah zikirin safe zikirin yamma zikirin kwanciyar barci tashi daga bacci kullum ya zanto akwai wani kaso na alqur'ani da zaka karanta komai kankantar sa zaka bude alqur'anin ka da safe a gidanka bayan ka sallar asuba da murya kana ji ko a falon ka ko a daki kana ji yadda kanka iyalinka suna ji ba karaman alkhairi bane ba wannan in ka saba kanka sai dan zai kawata ma barcin wannan da safe amma kuma ko yaya ba wai kin barcin zaka ba amma ka rage kai karatun minti goma sha biyar minti ashirin minti talatin an yayi sai kai barcin kuma wannan ba karaman alheri bane ba idan ka saba kanka karatun alqur'ani zikirin Allah yawaita haidala yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba karaman alkhairi bane ka rayar da bakinka da wannan ba ku ji wani mazaunin karkara da ya zo wajen manzon Allah bai ke cewa ayyukan musulunci suna da yawa a faɗa mana dan abin da koyaushe zamu iya ba za iya jefarwa ba dan ba zamu mu iya jajibowa da yawa manzon Allah ce la yazalu lisanuka ratban min zikrillah karkar da harshen ka ya bushe daga ambatan Allah kullum ya zanto bakinka ya wuna gudana akan ambatan ubangiji ko da safe ko da rana ko da Allah zai zikrun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim to da yadda Allah inda kana yin wannan to za ka samu cewa wannan yana kawar da wannan kuncin na zuciya kuma zikirin da zai taimaka maka wajen wannan shine na farko ya zanto ka iya farta lafazin daidai duk da zikiri zaka yi amfani da ita ka karanta ta daidai ba gaggawa ake ba kar ka damu da cewa na yi so miliyan ɗaya wanda ya yi so goma daidai ya sai ka kai so miliyan ɗaya da kake yi kana kuskure ka furta daidai ta hanyar fitar da haruffa yadda suke makarajin huruf na ɗaya kenan na biyu kiyaye ma'ana lokacin da bakinka ke furta wannan kalmomin zuciyarka na tuno ma'anar to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske tuno ma'anar sama da kawai kana yin abin da baka san ma'anarsa ba yanzu lokacin da zaka zo kana furta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kaga kowa san a natsi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير با أبو جاءك بيوك بأنا شو أي مزيد كان قالتا كي كان هنا أنا كان تنو ما أنا يا فوند لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله kaga zai fita daga hayyacinsa na nutsuwa amma kai kana subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كجعل يا ما في أفتح ko wani ganka zai ganka a natsi Allah zai amanu wa tsuma innu qulubuhum bi dhikrillah baka hada gumi ba baka nemi ka haukace ba baka nemi komai ba kana yin wannan a natsi amma ka ga waɗanda za su ce wai kai zikiri har sai ka haukace wallahi tallahi manzon Allah bai faɗi wannan ba duk wanda ya faɗi wannan yawa manzon Allah ƙarya ba inda manzon Allah sai kai zikiri har ka haukace zikiri nutsuwa yake karawa ka duba ayoyin alqur'ani kakaf duk inda ka ga zikiri na tsuwa yake sa mutu tatuma inda qulubuhum bi zikrillah alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kal ladina qutu alkitaba min qabl fa tala alayhim alamadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun الله نزل أحسن الحديث كتابا متتابعا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء نتوى ذكري في كارا ومتن أما دون ذي sai ka yi tsalle sai ka tuma Abinda za ku lura guda ɗaya ne in kuna son ku gane su kansu da suke faɗa muku haka ba sai da kansu ba kar wanda ya mana lokacin da lokacin da kuka zo kuna yi ko dai a kofar masallacin malam ko a kofar shehi ko a kofar waye kuke yi shi baya wajen ɗansa baya wajen ku kadai kuke yi ko muridai to shi me yasa ba zai ba ɗayan biyu ne ko dai baya yi ko kuma yana yin gida yana gida yana yin nasa a natsi to idan haka ne mu ma kuma koma gida mu yi nama a natsi yanzu in mun kyautata masa zato sai mu taimai yana yi amma yana gida yana yin nasa a sai haka ne ko to mu dan me yasa sai sai sai mun zo mun da kirji mun yi rawa mu ma ya kyale in ko dukan kirjin da rawa falala ce dan Allah shi ma ya fito ya cire babbar riga da kirjin sa kaga ba zai wannan ba to me yasa suke taro mutane a zuwa ya kofar gidansu wannan kuma wani abu ne na daban waɗansu daga cikinsu yin wannan sai ya sa ɗan siyasar da ke so ya ci zaɓe wurin shi zai zo dan ana zikiri a kofar gidansa dan kasuwar da kasuwancin sa ya tsaya wurin sa zai zo gidan yana son kasuwancin sa ya gara dan kwangilar da kudin sa suka makale a Abuja wurin sa zai zo da an zo wannan wajen su ku masu zikirin ku kuka jawo wannan yan siyasa da yan kwangilar da yan kasuwar amma ku ba za ku ga komai ba shi za ku gani idan an kawo sadaka mai zikirin za a ba ko kofar gidan wanda ake zikira a kofar gidansa ah, wanda yake wanda ake zikira a kofar gidansa shi za a ba ba mai zikirin ba idan an kawo ragon layi shi za a ba kujerar haji shi za a ba kujerar umara shi za a ba hatsan azumi shi za a ba ragon layya shi za a ba ku na ku da can sai an je haka zai ce wannan shine gaskiyar labarin da ba za su fito su faɗa muku ba amma in ya yarda cewa wannan zikiri a da kitse bi a tsalle yana da falala wallahi ya kamata manzon Allah da ya fahimci cewa gina gwalalo da za a yi a zagaye Madina a gazwatul Khandaq yana da fallawa ya fara yi ana tsara ana rami ana haƙawa za a yi ganuwa ta kewaye Madina aka zo kan wani ƙasan dutse kowa ya buga diga ya kasa fasawa sai da manza Allah zo da kansa ya daga diga yana dokawa ya zama gadi wani tartsatsin wuta ya tashi maza Allah ce ya hasko min taskar kisra da kaisar da kanta ya rusa wannan ginin masallacinsa shi ya wuce waje to kaga kenan kuma ya kamata idan ana sallah kuma sallai ta azumi ta mai shi zai wuce gaba za a je can abin in za a tafi salatul istisqa ne a gaba sallar shayar da fari in za a tafi jihadi ne a gaba amma nan ku ta zikiri shi kuma yana yana karbe albarkatun zikirin shi yasa suke zuga ku yi faɗa da mu dan sun san muna fallasa su amma sai ce sai su fashe da ku a gaban ku wai da waɗansu makiyan ku su kuma sun san ku bane mu masoyan ku ne su su ne makiyan ku na ta garku kabara Thank you. idan Allah ya kai mu idan Allah ya kai mu daga nan da zuwa rana ta da Allah muke bara a wurin mutane cewa kamar yadda kuka sani kowace sallar layya muka yi kokari a nan Usman bin Affan ba da kudaden sarka daga wajen ku mu yanka abin da ya sauƙaƙa ko sa ɗaya ko sa biyu a matsayin naman layya a gata ta anan muna a gaban idan kowa a kukkulla a leda mu kai gidajen prison don in musulmi da ke nan gidan prison na goron dutse da kuma na cikin gari na kurmawa duk shekara muna yin haka ba da cikin ikon Allah har shanu guda biyu muka yanka to bana ma muna son mu bude wannan asusun daga yau an bude shi duk wanda yake son ya taimaka dan ba da gaskiya mutum ɗaya da yayi kusan 3 quarters na abin da aka yi ya bar wa sauran mutane suka yi kashi ɗaya shi ya yi kashi uku shi kaɗai cikin hudu shi ne dr ibrahim datti ahmad allah saka masa alkhairi a to bana ma su kwamitin da suke lura da wannan sun lissafo cewa za mu buƙaci kuɗi naira dubu ɗari da tamanin da yan kai naira dubu ɗari da tamanin da yan kai a wadace dubu ɗari biyu don yin abin muna tsaye ko shekara a samu ci gaba sama da wanda ta wuce idan an yi wa yan prison to kuma wani lokacin a shigar da marayu akwai gidaje na marayu waɗanda ba sai sun zo sun faɗa ba waɗanda suke an san su a kusa da masallaci gida kaza akwai marayu gida kaza akwai marayu gida kaza akwai mai karamin karfi su ma dan mu ga mun tallafa musu da wannan to bana muna son mu samu wannan amma ba za mu iya yin wannan ba hakikanin gaskiya sai mun sami kudaden sadaka daga hannunku waɗannan kuɗi da kuka shirya faɗa da naira ashirin naira wai ba za ta iya sayan ko da sa ɗaya ba wannan na masallaci ne mai da sauran abubuwa da hidima amma duk wanda zai kawo wannan taimako daga nan zuwa rana ta yau ko ya bani ko ya ba malam abdullahi shi limamin masallaci na kamsu salawat na nan wurin ko ya baiwa wato malam abdulwahab ko da yake zai tafi aikin hajji kafin ya tafi kenan ko ya baiwa malam malam sani abdullahi limamu kamsu salawat na masallacin juma'a na tsorayi ko ɗaya daga cikin A ladanai na waɗannan masallaci duk wanda ya kawo insha Allah za mu tsare masa amanar sa za mu tsaya muka cewa mun kai ta zuwa rana ta yau idan ba mu samu ko kuma zan faɗa muku cewa ba mu samu ba dan haka ba za mu yi ba amma bana fatan mai yi haka idan ko mun samu dan kaɗan na sa ɗaya muka samu ko irin ragon nan kafi duru to za mu ce kuma shi ma dai rago ne kafi duru muka samu dan haka za mu abinda dai ya sauƙaƙa amma dan Allah jama'a dai su bada haɗin kai kuɗin ya kamata a ce sun haɗu ne kafin nan kafin Laraba saboda galibi idan mun samu wadatattun kuɗin mukan tura ne kasuwannin ƙauye a je a sayo shanu dan sun fi sauki sai mu zo mu ajiye su kafin sallah din wanda ya kamata a ce in mun yi lafi kamar rana ta wace waɗannan kuɗi sun kammala kammala kawai labari za mu ba ku duk wanda yake da bayarwa ko shi kadai ko a majalisar su suka hada to zai iya zuwa ya kawo mun ko ya kawo mala abdullah insha Allah ta'ala za mu isar da amanonin ku ta hanyoyin da suka dace kuma Allah ba mu ikon yin haka da to sai kuma Allah ya kai mu lana ta yau kamar yadda nace babu hutun sallah da